أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تجمعة شابيات دوات شوال ألف دقريه أولى أربعين دبقوي wace sai daidai da uku ga watan Abrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tukwicin sallah. Muna karanta littafi da yake mai da martani zuwa ga ‘yan tafi ne, wato waɗanda suke da'awar Alƙur'ani zalla. Malamin da ya rubuta wannan littafi ana kiran shi Abu Abdurrahman Habib bin Ahmad bin Jibril. وفقه da وسدد خطاه kuma wannan littafi sunan shi arrad ala za'imina annahum qur'aniyun wal qur'anu minhum bari wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida ibn al-jarrah babban masallacin juma'a wanda ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana a shafi na saba'in da bakwai daidai a darasi na goma sha uku saba'in da takwas saba'in da bakwai daidai ƙarshen yanzu za mu tashi saba'in da takwas haka ne ko wato muna magana akan makaranci na biyar shine asim bin abin najud rahimahullah a malam ya mana bayani, mu da muka yadda da hadisi waɗannan su ne hanyoyin da ƙur'ani ya zo mana ta hanyar makarantar nan guda goma to shi wanda bai yadda da hadisi ba sai ka tambaye shi yana da wata hanyar da ƙur'anin ya zo masa ba ta hanyar mutanen nan ba idan ya ce yana da ita to ya kawo maka domin in ba ta hanyar su ba to ɗayan abu guda biyu ne ko dai wahayi aka yi masa wahayi kuma ya yanki domin ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi duk kuma mutumin da ya ikrarin wahayi bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam magabatan malaman mu suka ce wannan ba musulmi bane to in ko ta hanyar da mu muka yadda da Qur'anin su ma suka ce ta hanyar Qur'anin yazo to ai babu bambanci tsakanin hanyar hadisi da hanyar ƙur'ani sai in ce da kai kenan ka ƙi cin dila ne ka ci biri ko ba mage ba miyau in ji Hausawa to yau za mu tashi sha Allahu a darasi na goma sha hudu shafi na saba'in da takwas mala ya ce wantahat ilaihi ri'asatul iqra shi asim bun abin najud rahimahullah wato jagorancin karantar da ƙur'ani ya ƙare a wurinsa ba da abi abdurrahman as-sulami shaykhihi bayan malaminsa wanda ake cewa abu abdurrahman as-sulami bayan shi ya rasu to shi asim rahimahullah shi ya hau kujera Kada abubakar ibn ayyash abubakar dan ayyash ya ce lamma halaka abu Abdulrahman. a lokacin da malamin asim mai suna abu abdurrahman ya rasu a larabci aka ce halaka ma'ana ya rasu a lokacin da ya rasu rahimahullah jalasa asim yuqri unnas imamu asim rahimahullah sai ya zauna yana karantar da mutane qur'ani wa kana ahsanan nasi sautan bil qur'an ya kasance ya fi mutane kyawun sauti wurin rera al alqur'ani qira'atu asim min al-khuf wato qira'ar asim mutumin kufa rahimahullah wa ashharu man rawa an shu'ba wa hafs shahararrun mutane guda biyu waɗanda suka rawaito qira'a ƙur'ani daga gare mutum biyu ne suka yi fice Sune ne fitattun ɗalibansa amma akwai wasu na farkonsu akwai shu'ba akwai hafs shu'ba kuma huwa shu'batu ibn ayyash Bunsali Salim shine Shu'ba an Ayyash an Salim Abu al-Hannat wato shine Abu Bakr al-Hannat mai sai da turari, al-Asadi mutumin kabilan Asad an wato mutumin Nashal al-Kufi mutumin Kufa al-Imam jagora ne sanaka sanata 95 wa 90 an haife shi shekara ta 95 bayan hijira wa tuwfiya sanata 93 wa mi'a min al-hijra ya rasu shekara ta ɗari da da uku rahmatullahi alai sai hafs wanda ya fi shahara a yara mu za ce bi riwayati hafsin an asim ai kun san haka muke cewa to shine hafs bin sulaiman bin al-mughira shine hafs dan sulaiman dan mughira abu umar ibn abi daud al-asadi al-kufi al-bazzaz wato shine Abu Umar dan Abu Dawud daga kabilar Banu Asad mutumin Kufa al mai sai da yaji da sanata 90 an haife shi shekara ta 90 kaga ya girme ma wancan shoba da shekaru biyar ba'dal al-hijra bayan hijira ruwiya anhu annahu qala an rawaito daga shi Hafs radiyallahu anhu wata rana yace da malamin sa Asim yace da malaminsa sa Asim rahmatullahi alaihima Abubakar Shu'ba shi Shu'ba wanda muka karanto yanzu jim kada yukhalifuni fil qira yace malam eh Shu'ba fa yana saba mani a cikin karatu yadda yake karantawa ni kuma ba haka nake karantawa ba kuma kai ne malamin mu kai daya fa qala sai shi af yace rahimahullah أقرأتك بما أقرأني به أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب إكرك السامو دامو وكرك لغا هنكلينك كي ناكرن تدكيني تحني الدمال مينا أبو عبد الرحمن متمن بني سليم يكرن تدني تحني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأقرأته شيكوا ناكرن تدشيني شي شعبة بما أقرأني به زر بن حبيش عن عبد الله بن shi kuma na karantar da shi ne ta hanyar da zirru ɗan Hubaish ya karantar da ni ta hanyar Abdullahi ɗan Abi Mas'ud radiyallahu anhuma don haka riwayoyin naku mabambanta ne ba wai abun bane ya saba Karka samu tashin hankali wa aizan muhaddis shi Imam Asim rahimahullah malamin hadisi ne rawal hadisa wa ruwiya ya rawaito hadisi an rawaito daga gare shi tufiya sanata 80 wa mi'atin ala sahih ya rasu shekara ta ɗari 180 a bisa zance wanda ya fi inganci ashe kenan kaga babu wata hanya da wani mutum zai iya cewa qur'ani ya zo masa idan ba ta hanyar mutanen nan ba to kuma su da yawansu su ne waɗanda suka rawaito hadisai to ya za ka kama ɓangare ka saki ɓangare sai dai fa Allahumma in kai kana da wata hanyar da Qur'anin ya zo ma ba ta hanyar su ba to mu muna jiran amsa kuma sai ka zo mana da shi mawqifu asim min ahadith rasulillah matsayin asim daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa haddatha ay rawar haditha an abi abdurrahman as-sulami idan ba kuma manta ba jim kadan mun karanto abu abdurrahman dinnan shi yana ɗaya daga cikin malaman asim a cikin qira'at rahimahullah to kuma ɓangaren hadisi har wa yau yana ɗaya daga cikin malaman asim a cikin hadisi wazir bin hubaishin al-asadi da zir ɗin da muka ce lokacin da asim ya kawo koke hafs ya kawo ƙarar cikar ka damu hanyar da na karantar da kai daban hanyar da na karantar da shi uba daban to shi zir ɗin kamar yadda ya karantar da imamu asim kira'a kuma ya karantar da shi hadisi wa abi wa'il haka da abu wa'il wa Mus'ab bin Sa'ad da Mus'ab dan Sa'ad duka waɗannan malamansa ne wa ta'ifatin min kibari tabi'in da kuma wasu jama'a daga cikin manyan tabi'ai radiyallahu anhum wa rawa fi ma qila an al-Harith ibn Hassan al-Bakri cikin abin da aka ce har wa yau shi Imam Asim ya rawaito hadisi daga Harith dan Hassan mutumin Abu Bakra wa Rifa'a ibn eh, Yasrin at-Tamimi da kuma rifa'a dan yasrin mutumin bani tamim au at-taimi mutumin Wala walahuma sohba da shi rifa'a da ainihin abin nan haris wato sahabbai ne radiyallahu anhuma wa huwa ai asim shi asim hawa yau ma'dudun fi sigari tabi'in yana daga cikin waɗanda ake lissafa su a cikin ƙananan tabi'ai domin akwai kibaru tabi'in akwai sigaru tabi'in shi yana daga cikin kananan tabi'ai kamar yadda akwai kibaru sahaba akwai kuma sigaru sahaba shi yana ɗaya daga cikin sigar at-tabi'in radiyallahu anhu haddatha anhu ai rawa anhu hadisa rasulillah wadanda suka rawaito hadisan annabi alaihi salatu wasalam daga wurin sa akwai asa ibn abi rabah radiyallahu anhu wa abu salih as-samman akwai abu salih wa huma min shuyukhi su suna ɗaya daga cikin shekunnansa amma kuma sun rawaito daga gare shi wa Sulaimanu at-Taimi akwai Sulaimanu at-Taimi wa Abu Amr ibn Ala da kuma Abu Am dan Ala wanda muka karanto tarihinsa a baya wa Shu'ba akwai Shu'ba wa sauri akwai kuma Thauri ah, wato Sufyan al kenan rahimahullah wa Hammad ibn Salama da Hammad dan Salama wa Shayban an-Nahwi da kuma Shayban malamin nahwu wa abanu ibn yazid da abanu dan yazid wa abu awana da abu awana wa abu bakr ibn ayyash da abu bakr dan ayyash wa sufyan ibn uyayna wa adadun kathir da sufyan dan Owaina uyayna da kuma tarin adadi masu yawa sun rawaito hadisan annabi alaihi salatu daga gare shi kaga wannan zai nuna mana saukin magabata shi ya karanci qur'ani a wurinsu kuma su sun rawaito hadisi daga gare shi wa haula'i min ulama'il hadith alladhina ukhrija anhum kutubul hadith waɗannan malaman suna ɗaya daga cikin malaman hadisi waɗanda aka rawaito littafan hadisi daga gare su qala ahmadu al-ajli ahmadu al-ajli ya ce asim kaga imamu asim rahimahullah sahibu sunnatin wa qira' ma'abocin sunna ne da kuma sanin alqur'ani Kena ra'san fil qur'an ya kasance jagora ne a cikin karatun alƙur'ani qala abu bakr ibn ayyash abu bakr dan ayyash ya ce kana asim nahwiyya asim ya kasance masanin nahwu ne fasiha yana da fasaha idza takallam in yayi magana mashhurul kalam ya shahara da magana kwarai wa kana huwa wal a'mash da shi asim da imamu amash wa abu husayn da abu husayn al-asadi la yubsirun ba su gani dukkanin su makafi Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi ganin kuma sai ya tabbatar da zuciya ja'a rajulun yawman yaqudu asima wata rana wani mutum ya zo yana ma'asim jagora rahmatullahi alaihi فوقع وقعة شديدة عاصم سيفا إفائي من سنني رضي الله عنه فما نهره بي هنتليش ببي دكا مشت آوابا ولا قال له شيئا بي تشيد مسلم wani أبو با haka ya faɗi ya tashi ya kakkaɓa jikinsa suka ci gaba da tafiya kana asim sabtan fil qira asim ya kasance tabbace yake a cikin qira saduqan fil mai gaskiya ne cikin hadisi in ya ba da labari ko kuma ya rawaito hadisi to karka bincika wa qad wasaqahu abu zur'a wa jama'a abu zur'a da tarin dandazon malamai rahmatullahi alaihim sun ce mutum ne abin yadda wa qala ibn hajar saduq ibn hajar ya ce rahmatullah mutum ne mai gaskiya توفي fi في آخر سنة سبع وعشرين wa عاصم Asim الله عنه ya rasu a shekara ta 127 hadisuhu fil kutubi as-sitta hadisansa shi asim suna cikin littafan nan guda shida suna sa'i ibn majah abu dawud tirmidhi darimi da sauransu da al duka lakin fi sahihain mutaba'a amma a cikin bukhari da muslim mutaba'a ne sun bibiyi hadisinsa abinda ake ce mutaba'a wato shine ya zanto a samu malam alif ya rawaito hadisi misali kama a ce daga khamis daga sa'id daga muhammad malam alif ya rawaito to sai shi ma a samu malam ba hanyar da malam alif ya bi ya rawaito shi ma ya rawaito daga khamis sa'id muhammad kaga sun yi daidai wurin riwayan daga wurin malamai amma kuma mutane ne su mabambanta saboda malam alif ba shi bane malam ba'un amma kuma the same channel kowanne ya rawaito to wannan shi ake ce mutaba sun yi daidai wurin riwaya mutaba'an kuma ta haka su gida guda biyu akwai tamma akwai kafira ko kuma naqisa idan ya zama na hanyar da malam alif ya ya rawaito ita malam ba'un ya biya rawaito to ana kiranta mutaba'a tamma sun yi daidai da daidai sai dai kawai masu riwayan daban-daban suke amma mutaba'a qasira ko naqisa ita ce zama da cewa malam alif da malam ba su rawaito from the same person amma a ciki ba mamaki kai ka rawaito wurin malamin malamin wannan ko kuma ka rawaito wurin ɗalibin wannan amma at the end za a haɗu a wuri guda misali kama a ce wannan ya rawaito daga Khamis Sa'id Muhammad malam alif kenan shi kuma malam ba sai ya rawaito daga Khamis Sa'id daga Hammad hadisi ɗaya ne lafazi ɗaya to amma kaga shi hamma shine malamin wannan hanyar akwai ɗan bambanci kaɗan hanyar da wannan ta fito ba hanyar ta wannan ta fito ba amma kuma addu'an duka magana ce guda ɗaya wannan ana kiransa mutaba'a qasira ko kuma naqis muna fahimta to a cikin bukhari da muslim wato an rawaito hadisin shi mutaba'an an bibiyi wani wani ya rawaito shi kuma sai ya bibiyi riwayar wancan al'imamu asim ƙari'un wa muhaddis Imam asim rahimahullah makarancin ƙur'ani ne malamin hadisi ne saduqun mai yawan gaskiya ne walaysa bikazzabin wala muttahamin bil ba makaryaci bane ba kuma fa wanda ake tuhuma ba ne da karya, fa tasdiquhu fi ma rawa min al qur'an gazgata shi cikin abin da ya rawaito na al qur'ani yastalzimu tasdiquhu fi ma rawa min al ahadith al hasana wannan yana lazimta gaskata shi cikin abin da ya rawaito na kyawawan hadisai fa kada takdhibuhu fi ma rawa min al ahadith hasana kuma ƙaryata shi cikin abin da ya rawaito na kyawawan hadisai yastalzimu takdhibahu fi ma rawa min al qur'an wannan yana lazimta ƙaryata shi cikin abin da ya rawaito na ainihin al qur'an don haka babu mafita malam ba ta inda za ka gudu sai dai ka zo ka tuba ka bayyanar da tubarka duk wani kame-kame ka watsar da shi magabata akwai a sunan annahariya akwai al-lailiya wani daga cikin magabata yana cewa a yini yakan yi ta'amuli da suna dubu ɗaya tun daga tashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ya tashi a bacci mai yake fara yi zai ainihin share idansa ya goge kwantsa in ya goge kwantsa zai yi huri so uku a hancinsa sannan ya yi azka alhamdulillahi lazi a hayana ba da ma a mata haka haka haka haka ya ce sai ta'amuli da sunnoni dubu ɗaya yin aikin kuma kenan to ka gaya min ya za a yi kai ka kasance kamar shi kai da hasali ba kama yadda da magana ba ana fahimta kamar haihuwa ce yanzu ni ina da kaka kai kana da kaka kakanmu shi ya haifuwa babanmu babanmu shi yawa mu ko sai muka haifuwa ƴaƴanmu kuma suka haifuwa to inda shi kaka bai haifi baba ba sai ina baba zai haife ka kai ka haifa shi ya haifa to haka riwaya take daga sama take descending wancan ya ji wurin wannan ya fasin ma wannan wannan ya ji wurin wannan ya ce ga wurin wanda na je fasin ma wannan wancan ya ce na ji wurin wannan shi kuma ya tura ma wancan haka link ɗin link ɗin ke tafiya kamar bincike ne ɗan sanda ɗan sanda yana bincike misali aka ce to yanzu kaya ne suka ɓaci ko sai aka same su wurin misali wurin zaidu to kai zaidu ya kawo maka kaya sai ce amuro ah, to kai amuro ina ka samo kayan wurin haisa to shi haisan wa ya kawo mishi kayan zur'a ai za a tafin abin har sai an kai ga yadda aka yi aka ɗauko kayan ko ko kawai daga an samu kaya wurin zairu shi ke na bincike ya ƙari to haka ne yake ai link ne chain ne channel ne kai wurin wa ka samu ne wurin wane to sai a bibi wane ya sa yake ya gaskiyarsa take ya sa yake karfa ka ce wai a'a kawai shikenan daga an ce an ji daga malai ibrahim shikenan hands down an ɗauka a'a shi malam ibrahim sai an sa shi a skeli a ga nauyinsa shi sa aka samu alfazo aljarhai wata ta'dil wato lafuzza na suka da kuma daidaitawa shin malamai consecutively gaba ɗayansu mai suka ce game da malam ibrahim kowa ya ce ba mu san shi da matsala ba mutumin kirki kamar neman aure ka zo kana nema yadda na ce an tambaya. gidan wani ka kulle karka yi bincike ba su kawai in dai 'ya'yan wani ne karka yi bincike amma wani kuma zai tafi wane e, to kada dai a ce na bata aure amma wane e, wane to ka dai bincika a makwabta kada a ce an ji mutuwan menene wai a bakina to haka hadisin ma yake sai an sa ka a skeli an ji yaya an girgiza Addinin ka yaya yake ka da mutane yaya take gaskiyarka ya take ah to wai mu ya mu misali wani in ya ba da labari aka ta ina ka jace wani ya to kai wani har zai ba da labari ka riƙa kuma ka dinga isarwa sai ka ce baka san shi ba ba muna wannan bayanin ba wani kuma in ya ba da wani eh, wani a to malam ai tun da wani ya faɗa to ai magana ce haka take kawai kan ba ka bincike ai mu ya mu ma at our own level muna wannan to ina ga abin da ya shafi addini malam ko kawai kana tunanin haka za a kawo maka addini kawai shi ke nan ba bincike ba wani abu a hankali ba zai ɗauki wannan ba to ya kamata kai da kake ake gaya maka irin wannan ba ka gane wannan magana asara ce ake jefa mutum cikin ta ba karama ba dan duk mutumin da za a kira ka a ce ka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bore ko tawaye ko ka bijire masa duk wanda ke maka wannan ikirari bai taimaka maka ba kuma bai taimaki rayuwarka ba Allah ka bamu dacewa Hamza ibn Habib malami na shida shine Hamza dan Habib rahimahullah a wulida sanata an haife shi shekara ta 80 wato shekara ta 80 wato wufiya sanat 60 wa 50 wa 100 ya kuma rasu a shekara ta 156 هكذا يقول الإمام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله إمام الذهبي مسير أعلام النبلاء ياتي حمزة هو حمزة شيني حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل شيني حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام القدوة جابورا أبن كوي شيخ القراءة شيني مال من مكرن بعدها أبو عمارة تيمي shine abu umara mutumin banu a maulahumul kufi wato bararren bawan su ne mutumin kufa azzayyat mai sai da turaruruka <coughs> ahadul qira'a ko akhadul qira'ata harban an sulaiman wato yayi karatu zubeban ƙwariya ana fahimta ya karanta karatu ainihin daga Sulaiman eh, daga Sulaiman al-A'mash wa Umran bin A'yan wa Abi Ishaq as-Subai'i eh, wa Muhammad bin Abd rahman bin Abi Layla wa Talha ibn Musarrif wa Mughira ibn Miqsan wa Mansur dukka waɗannan malamai ne waɗanda ya karatu a wurin su zube ban ƙwarya ya sa littafi ya karanta walais ibn abi sulaim da kuma laysu dan abi sulaim wa ja'far ibn ah, muhammad as-sadiq da kuma ja'far dan muhammad as-sadiq rahmatullahi alaihim wa aidan malaki kara kuma tuntube dadin gushi hadhihi al-asma kaga waɗannan sunaye da muka ambato maka ji malam min asma'i rawatil hadith yana ɗaya daga cikin sunayen malamai waɗanda suka rawaito hadisi dukkan littafanmu in ka duba su nasa'i Ibn maja abu dawud at-tirmidhi da sauransu zaka samu ne dai malaman hadisi kuma sune malaman Kira. rahmatullahi alai. wa anhu an hamza shi kuma daga gare shi ɗalibansa daga ciki aka zal qur'ana adadun kafir. adadi mai tarin yawa sun karanci qur'ani daga wurinsa ka sulaim bin isa akwai sulaim dan isa wal kisa'i da imamul kisa'i da kake ji malamin nahawun nan wa abid min abi abid da abid dan abu abid wal hasan bin atiya da hasan dan atiya wa abdullah ibn salih al-ajli da abdullah dan abu salih al-ajli qira'atu hamza al-kufi karatu ta shi hamza mutumin kufa radiyallahu anhu wa ashharu man rawa an biwasita wadanda suka shahara wurin riwaya daga gare shi ta hanyar wasu akwai Sulaim bin Isa bi wasita Sulaim bin Isa wato waɗanda suka rawaito riwaya ta hanyar Sulaim ɗan Isa amma zuwa gare shi akwai Khalaf akwai Khallad da Khalaf da Khallad ɗalibansa ne amma ba na gaba da gaba ba sun rawaito ta hanyar Sulaim ɗan Isa zuwa gare shi شين سلام إيه، عيسى رحمه الله شين قال بنت كيف ايه اما دا شلاب دا شل دا شلات ده شلف دا ده قولين اما تهنيا اينهين سليم منا فهمت خلف امام خلف دا كيف يجي رضي الله عنه هو خلف ابن هشام بن ثعلب بن خلف ابو محمد الاسدي واتو شين خلف ان إيه، هشام ان ثعلب ده خلف abu muhammadin al-asadi shine abu muhammad kinayarsa kenan mutumin banu asad al abu muhammad al wato shine imam abu muhammad al ko wato mai sai da ainihin yadi al-baghdadi mutumin baghdad ahadul qurra al-ashara shi khalaf yana ɗaya daga cikin malaman nan guda goma makaranta an ruwatu an sulaim an hamza waɗanda suka rawaito daga Sulaim ɗin da muka yi magana yanzu ɗan Isa daga shi Imamu Hamza ɗan Habib rahmatullahi alai wa huwa aidan shi Khalaf rahimahullah ya kasance muhaddis malamin hadisi ne rawa al-hadith an jamaa wa rawa anhu idda ya rawaito hadisi daga malamai sannan tarin dandazon al'umma sun rawaito daga gare shi sanata سنة wa mi'a. an haife shi shekara ta ɗari da hamsin wa hafiz al wa huwa ibn ashri sinin ya haddace Qur'ani yana ɗan shekara goma mata sanata tis'in wa sanataini wa mi'atain ba'da al-hijra bi Baghdad ya rasu shekara ta 229 a garin Baghdad wanda ke Iraki a yanzu sannan Khallad huwa Khallad ibn Khalid shine Khallad dan Khalid أبو عيسى أنت أبو عيسى سننسى كنا وقيل أنت أبو عبد الله الشيباني أنا كان أبو عبد الله متمن بنو شيبان الكوفي متمن كوفة إمام في القراء ما لميني أتكم ما كرنتا أتكم ما لمن كرتم ما شي جابوراني ثقة أبن يدا عارف مثلا محقق من قلقه في إلمي أستاذ ما لميني مجود mai kyautata karatu dabit mahaddaci ne mut'in gogagge ya goge wurin karatu rahimahullah wa huwa aidan muhaddis kuma shi har wa yau malamin hadisi ne rawal hadisa wa ruwi an ya rawaito hadisai an kuma rawaito daga gare shi wuli da sana an haife shekara ta 30 wa mi'a ba'da al-hijra shekara ta 130 akhadha al-qira'ata 'arfan an sulaym ya koyi karatu na zubeban ƙwariya daga Sulaim an Hamza daga Hamza tuwfiya sanata 20 wa 200 ba'da hijira ya rasu shekara ta 220 bayan hijira to kaga duk waɗannan su ne waɗanta. to in ka bambance su ya aka yi suka bambanta <clears throat> babu dalilin bambance su tun da abubuwa ne guda ɗaya an fahimta mawqifu hamzata min ahadisi rasulillah menene matsayin hamza daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa haddatha rawa haditha an adi ibn thabit shi imamu hamza radiyallahu an ya rawaito hadisi daga adi ibn thabit wal Hakim da kuma Hakim wa amr ibn murra ya rawaito daga amr dan murra wa habib ibn abi thabit ya rawaito daga habib dan abi thabit wa Talha ibn Musarrif da Talha طلحة Musarrif wa Mansur ya rawaito daga mansur wa'idda da kuma mutane da yawa ay rawa an adadin kathir ya rawaito daga adadi masu yawa wa anhu rawa anhu alhadith wadanda kuma suka rawaito daga wurinsa wato dalibansa kenan ko almajiransa akwai alimamu sauri, al imamu akwai sharik wa jarir akwai imamu jarir wa ibn fudayl akwai ibn fudayl wa yahya ibn adam akwai yahya dan adam وبكر بن بكاء ده بكر بن تم بكاء وحسين الجعفي ده حسين الجعفي وقبيصة ده كما قبيصة وخلق أي وروا عنه خلق كثير ده كما حلتو ما ستار يوا سورة رويتو حديثة لك قريب وكان إماما يا كفن شيما لمين قيما سيئي لكتاب الله ينا سيئي ذكرا لكتاب الله سبحانه وتعالى qanitan lillah mai yawan tuba ne zuwa ga Allah ta'ala rafi'ad dhik yana da daukakan ambato aliman bil hadisi wal fara'id ya san hadisai ya san ilimi na raban gado radiyallahu anhu asluhu farisi shi imamu hamza dan habib rahimahullah asalin sa ba farisi ne qala ibn hajar saduq ibn hajar yake mutum ne fa mai yawan gaskiya توفي sanata ثمان wa ومئة ya rasu shekara ta ɗari da tamanin da ɗari da hamsin da takwas walahu samanin wa sab'un yana da shekara saba'in da takwas sanatan fima balagana cikin abin da ya iso gare mu shekaran shi tamanin da bakwai ko kuma saba'in da takwas wasu amma zance mafi inganci da ya zo mana wafatuhu fi sanati sittin wa hamsin wa mi'a ya rasu a shekara ta ɗari da hamsin da shida al'imamu hamza daga cikin waɗanda suka rawaito daga ainihin imamu abinan hamza ya ce imamu hamza ƙari'un wa muhaddis shi imamu hamza ɗan habib rahimahullah makaranci ne malamin hadisi ne saduqun mai yawan gaskiya bi kazzabin wala muttahamin bil kadhib ba makaryaci ne ba wanda ake tuma da ƙarya bane fa tasdiquhu fima rawa min alquran gaskata shi cikin abin da ya rawaito na alqur'ani yastalzimu tasdiquhu fima rawa min alahadith alhasana wannan yana lazimta gaskata shi cikin abin da ya rawaito na kyawawan hadisai fa kaza takdhibuhu fima rawa min alahadith ƙaryata shi kuma cikin abin da ya rawaito na hadisai alhasana kyawawa yastalzimu takzibahu fi ma rawa min alquran yana lazimta ƙaryata shi cikin abin da ya rawaito na ainihin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fahimta wato yana lazimta ƙaryata cikin abin da ya rawaito na alqur'ani kenan dukkanin abin da dai malam yake faɗa abu ne da yake tananatawa babu yadda za a yi ka tantance can ka tantance nan a'a duka abu guda ɗaya ne an fahimta bai yiwuwa ka ce a'a misali wannan shine babanka a Kaduna amma kuma an tafi Kano ya zama kakanka yana iya yiwuwa a'a shi dai babanka a Kaduna kuma shine an tafi Kano kuma shine babanka zaka abin yake wanda ya rawaito hadisin nan kuma shi ya rawaito alqur'ani sai dai in kana da wasu hanyoyin ba namu ba mu to ka kawo mu muna shirye da mu bi su in akwai to in ko babu to muna kiran ka zuwa ga abin da kake akai batani ne kuma kamar yadda na gaya muku makiya musulunci an yi fito na fito da su sun ga cewa ƙarfin tuwo ba zai iya murkushe addini ba tun lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin Allah subhanahu ta'ala ya taimaki annabi da rundunoni ana fahimta wa nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله أنا فهمت آيوي ديو يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا don أن يبتونا بتو sun ga abin ba zai yiwu ba فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها Allah ya saukar da taimakonsa ta ko'ina, to yanzu sai suka ga to tun da ƙarfin tuwo ba zai yi ba, an yi fito na fito abu ya gagara, yanzu me za a yi, to bari abi isnadi tunda mu muna da isnadi, muna da irabi, muna da ansaf na saba. bara a a temperin a rikirkita wurin ai abin suka yi kenan ana fahimta don haka sai a saka wannan a yi omitin wancan a sa wannan a yi kaza to sai ka duba ka ga Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu da masu gilasai su suna kallo su suke tankadewa su rairaye to sai suka tankaɗe ce a wannan shi ne mai kyau wancan ba mai kyau bane wannan shi ya inganta wannan bai inganta ba wannan shi ne daidai wancan kuma ba daidai bane to ce matsala cikin haka kaman mathematics ne misali zaka tafi gaban malami yana karantar da kai mathematics zai baka formula yace to irin wannan misali subject din yana da formula kusan guda biyar in ka fito ta nan za ka yi a cibin can in ka shigo ta nan za ka isa ta can in ka shiga ta nan za ka shiga ta can to a cikin out of five formulas sai kai meeting target from three of it biyu sai kai fail ai shi zai gyara maka ce a to ai kaga nan da ka zo nan shi ya sa kai can da ta nan ka yi da ka isa ta to kuma an kabin ba za ka isa ba to kuma haka hadisi yake ai kai da ba kai da ido ba za ka bi makawo ba sai ka bi ainihin masu idanu ko yanzu misali in za ka yi tafiya sai ka zo aka ce to yanzu ga motoci nan shi wannan a fusion yadda kake shiga kai tafiya mai shiga da direban abin nan mai gani ne ba mamaki kuma zai zanto kabinan ɗin motocin ma kowa na gani ko an samu makaho to wannan coincidence ne amma majority dai suna gani to wannan kuma moto shi ainihin makaho ne zai ja shi ma wanda zai ɗaura shi akan hanya makaho duka fasinjojin kuma makafi kai ne kare a su mai gani to duk kuma ko ina kowa ka tsina aka rufa to kai ni ban masa in ji ansan da zaka bani kai ka san motar da zaka shiga <laughs> ana fahimta in ma kan shiga kaga an kawo shi da sanda daura shi akan ziyari ya kaje ka zai <laughs> baka baka san gwaye da reban ba sai da ka shiga kaga an kawo mutum da sanda an ɗaura shi ce to kowa ya zira ta eh to sai ya ce to yarin gashi ɗan ya danna hon ya ji eh, yana lafiya ya ta mota shin kai za ka ci gaba da tafiyan ko kuwa ya za yi za ka addini yake yi <laughs> ana fahimta inda makafi ne suke je ai da ba kai ga haka ba masu gani to shi sa kullun ka roki Allah ta'ala shari'a kuma ka neme shi dacewa amma da suka ga cewa an buga ɗin abu ya gagara sai suka ce to bari mu rikirkita ma mutanen nan lissafi bari a yi tamfarin da tarihinsu a goge asalin su sannan kuma a nuna musu a'a ai riwayoyin ga waɗanda suka rawaito da kaza da kaza da kaza da kaza ne malam malamai suna aiki tukuru kullum suna kokarin su maida musu da martani to amma dole ne ka san akwai dole a samu 'yan kare kamar yadda su turawan yamma suke cewa za mu yi amfani da wasu mutane daga cikinsu domin yaƙansu shi ne halin da muka tsinci kanmu misali sai mutum ya zo ya ce maka ai kaza ya karanta abu a bauɗai ba yadda za a yi ko me kake yi a ce baka da magabaci in ko magabaci to kai ba mutumin kirki ba ne. an fahimta mu koma kan karatu alkisa'i Aliyu bin hamza توفي سنة ست وثمانين ومئة سنة تسع وثمانين ومئة إمام الكسائي سنجي علي دان حمزة رضي الله عنه يا رسول شكرة تقريد الثمانين ترى يقول الإمام محمد بن محمد شمس الدين الجزري إمام الجزري ياتي رحمه الله إذا أكتمك كسائي هو علي بن حمزة بن عبد الله بن فيروز الأسد shine Aliyu dan Hamza dan Abdullahi dan Fairuz mutumin Banu Asad maulahu bararran bawan su ne wa huwa min auladil Furs yana ɗaya daga cikin ƴaƴan Faris Abul Hasan shine ba Abul Hasan al-Kisai mutumin abinda ana kiran shi da Kisai wato mai tufafi al-Imam alladhi tahat ilayhi ri'asatul Iqra shine malamin da karantarwan Qur'ani ya tuke gare sa Bil kufa حمزة الزيات wato a ƙasan a garin kufa bayan imamu hamza az wanda yake sai da mai da kalmar zait akhadha al-qira'ata ardan an hamza shi imamu kisai ya yi karatu na ban daga imamu hamza arba'a marrat sau hudu ya soke ƙur'ani. kamar da Imam Mujahid ce ya karanta tafsirin ƙur'ani tun daga Fatiha zuwa Nazi sau uku a wurin malaminsa Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wa alayhi i'timaduhu dukkanin karatun da ya shi Imam Kisai yayi ne a wurin Imam Hamza bin Habib wanda muka karanto karatun sa yanzu jim kadan radiyallahu anhu wa an Muhammad ibn Abi laila ya kuma yi karatu daga malam Muhammad dan Abu Layla wa Isa ibn Umar alhamdani da kuma Isa dan Umar alhamdani hamdani rahmatullahi alayhi al-Kisai shi Imam al-Kisai أحد أئمة القراءة والتجويد في في بغداد ينا إيرغا تكيم ما لمن كرنت دا قرآني دا كما كويد التجويد غريم بغداد أخذ القراءة عن حمزة الزيات يا كو يكرا تنسى حمزة الزيات مذاكرة واتو يا تسع أنا فهمتها إن أنت مذاكرة يا كو يا فاركم فايد ya zo ya sa littafin ya koya amma arzan yana so ya tabbatar da abin da ya karanta ya goge ko ko bai goge ba to da haka tun farkon fari muzakaratan ya tafi ya sa littafi an karantar da shi wa qara alaihi alquran arba'a marrat ya karanta ma imam hamza qur'ani sau hudu wa akhadha aidan an muhammad ibn abd alrahman bin abi layla haka kuma ya koyi karatun alqur'ani daga muhammad dan abdurrahman dan abu layla وعيسى بن عمر ده عيسى بن عمر والأعمش ده أعمش وأبي بكر بن عياش ده أبو بكر بن عياش وأيضا هككما سمع منهم الحديث يا جي حديثي ده قول ولنما لمن ناسا ومن سليمان بن أرقم يا جي حديثي ده سليمان بن أرقم وجعفر الصادق ده إمام الجعفر الصادق wanda su iro suke cewa wai da kuma arzami wabni oyaina da kuma Sufyanu ibn oyaina wa ghairihim kai da wasunsu duka ya ji karatuttuka a wurinsu rahmatullahi alai tala alai wanda ya yi karatu a wurinsa shi imamu al-kisa'i rahimahullah أخذ القراءة عنه Abu Umar الدوري أبو عمر الدوري يا karatu a الإنسان ɗalibinsa ne وأبو الحارث الليث يكون أبو الحارث الليث ونصير بن يوسف الرازي ده نصير ده أبو يوسف متوم الرازي وقتيبة بن مهران الأصبهاني ده قتيبة بن مهران متوم الأصبهاني وأحمد بن أبي صريد ده أحمد دان أبو صريد وأحمد بن جبير الأنطاقي ده كما أحمد بن جبير الأنطاقي وأبو حمدون ده أبو حمدون Muhammad Saifullahi ken at-tayyib wato abinan Abu Hamdun at-tayyib dukka waɗannan almajiransa ne wa Isa ibn Sulaiman da Isa ɗan Sulaiman a shi zare mutumin shi zare wa idda kai da ma yawa ai adadun kazir da adadi mai yawa waɗanda suka yi karatu a wurinsa wa mina an naqalati an daga cikin waɗanda kuma suka cirato wato suka yi karatu daga wurinsa akwai yahya al-farra akwai al-farra yahya al-farra wa abu ubayd da kuma abu ubayd wa khalaf al-bazzar da kuma khalaf al-bazzar dukka waɗannan suna ɗaya daga cikin ɗalibansa rahmatullahi alaihi qira'atul kisa'i al-kufi yadda karatunsa yake shi imamu al-kisa'i mutumin kufa rahimahullah wa ashharu man rawa an abu al-harith wa addore waɗannan su ne fitattun almajiransa wanda suka daɗe a wurinsa kuma suka rawaito daga gare sa to waye abul harith huwa lays ibn khalid shine lays dan khalid abul harith al-baghdadi shine abul harith mutumin baghdad thiqa abin yarda ne ma'ruf sananne ne azib haziki ne ne معدشيني للقراءة da قراءوئي محقق laha yana kwalkwafe ainihin ƙira'a kana min jillati ashabil kisa'i yana ɗaya daga cikin tarin yawan dandazon almajiran kisa'i mata sanata tis'in wa arba'in wa mi'atain ya rasu shekara ta ɗari biyu da arba'in da tara sai mutum na biyu shine adduri wa abu umar hafs bin umar bin abdul aziz bin suhban shine abu umar wato hafsu dan umar dan abdul aziz dan suhban wa yuqalu suhaib ana cewa suhaib ad-duri mutumin dur nisbatun ila durin mawdi'un bi baghdad bil iraq wato dangantaka ne zuwa ga wani gida bigire ne a kasar baghdad a garin iraq wuli da biya anan aka haife shi cikin iraq an nahwi mutumin ya san hau ad-darir amma makaho ne baya gani saka abin yarda ne sab mai tabbatuwa ne kabirun babba ne cikin ainihin mahaddata tabir mahaddaci ne wanda haddansa ba ta rawa wa huwa aidan mu'addis kuma har wa yau shi malamin hadisi ne rawal hadisa an jama'a wa rawa anhu idda ya rawaito hadisi daga malamai da yawa daga cikin malamai sun rawaito daga gare shi tuwfiya fi shawwal ya rasu a watan shawwal irin wannan wata sanata 46 wa 200 ba'da al-hijra ala sahih shekara ta ɗari biyu da arba'in da shida a bisa zance wanda ya fi inganci. Mawqiful kisa'i matsayin kisa'i min ahadisi rasulillah daga hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa haddata hadisa an Ja'far as-Sadiq shi kisai ya rawaito hadisi daga Ja'far sadiq wal A'mash da A'mash wa Sulaiman bin Arqam da Sulaiman dan Arqam wa jama'a da wasu jama'an ma da yawa marra ma'ana yanzu ya shuɗe da mu in ji malam annahu akhadha al-hadith min ulama'ihi shi imamul kisa'i rahimahullah ya karanci hadisi daga malamansa alladhina akhadha minhum qira'a wanda su malaman nan a wurin su ne ya koyi karatun alqur'ani kuma su ne malamansa na hadisi to yau inda su mutanen nan sun bambance suka ce a'a to mu yanzu ku waɗannan da muka anshi qira'a a wurin ku yanzu ba mu yarda da hadisan ku ba to kai ma da sai ka tantance to amma malaman su na qira'a su ne malaman su na hadisi ba su tantance ba to kai da wace hujja zaka tantance kamar mutum ne ya ce maka a'a wai Aishi yana la'antar sahabbai radiyallahu anhu to sahabban nan da kake faɗa da su Allah subhanahu wata'ala ce in ma wai wa ke gafarta zunubai ne sai ce to in ma sun yi zunubba لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم بما صوبا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم in ma a wurinka suna da laifi mai badawa da hanawa da gafartawa da ƙin gafarar ya ce to duka na ya ce masu to yanzu mai matsala to ai abin kenan yanzu ana su suka rawaito hadisi su ne malaman ainihin ƙur'ani sai ka ce kai a'a kai kai dai ka yarda da ƙur'anin su baka yarda da hadisin su to ai kenan yanzu wani bangaren suna da gaskiya a wurinka wani bangaren makareta ne to in ko kai haka ka zama a fatuminuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ka yi riko da wani bangaren littafi kuma ka kore wani ana fahimta mala yake cewa mawqiful kisa'i min ahadith rasulullah matsayinsa daga hadisan annabi alaihi wa rawa anhu al al-ahadith ah, min al-a'immati al-imam ahmad bin hanbal daga cikin ɗalibansa akwai imamu Ahmad ɗan Hanbal wa Yahya bunu Ma'in da kuma Yahya ɗan Ma'in rahmatullahi alai wanda shi imamu Ahmad rahimahullah ana kiran shi ne ma imamu ahli sunnati wal jamaa saboda ba wata mazhaba cikin mazhabobin nan guda hudu wacce tafi kafa dalili da hadisai sama da tasu in ka ga ya amfani da ainihin ijtihadi ya nemi nafsun ne bai samu ba kuma sannan mazhabarsa ita ce tafi karancin hadisai waɗanda ba su inganta ba rahimahullah to shi ma almajirin sa qala shafi'i imam shafi'i ya ce rahimahullah man arada an yatabahhara fi nahwi fa huwa iyalun ala kisai don mutumin da yake so ya zama teku a cikin nahau to shi fa yana ɗaya daga cikin dangin kisa'i ne don an ce shi kenan a juya an gaba ana fahimta ba kuma abin da zai baka mamaki ba na nahu kaɗai ba fa da qira'at da muka yi yanzu domin wani zubin idan qira'a ta zo da aujo fuskoki daban-daban shi imamul kisa'i rahimahullah zaka ga yace to in an karanta da kaza ma'ananta kaza in an ce kaza ma'ananta kaza saboda ya san larabci sosai larabcin ma ya san shi ma ya san larabci ana fahimta qala ibn al ambari ابن الأنباري رحمه الله اجتمع فيه أنه كان أعلم الناس بالنقل دك دنيا سنت ترؤى كان تيوى إمام الكساء رحمه الله ياتي قوة ابن هو ألوك تنزع وله عدة تصانيف ينادى ربوتة ربوتة داما من هذا قد كي أكوي معاني القرآن معاني القرآن وكتاب في القراءات أكون لتافي تكن قراءات وكتاب النوادر الكبير لكم لتافي نوادر بعد إن كلمومي wa muktasar fil nahw da wani ɗan takaitaccen littafi a cikin nahu kai wa gairu zalik da ma wasu wanda ba haka ba wa ruwiya rahmatu rahimahullah wa ru'iya rahimahullah filmana. wata rana an ganshi a cikin bacci Allah ya ji kansa da gafara faqila lahu sai aka ce da shi ma fa'ala Allah mai Allah subhanahu wa ta'ala yayi da kai shi wane ne kenan kisa'i rahimahullah qala sai ce ya gafarta mani wa fi a wata riwaya rahimani ya mani rahma rabbi bil qur'an ya tausaya mani ya gafarta mani sakamakon karatun qur'ani da na rike nake yi nake ta karantarwa wa fi riwaya a wata riwaya ila madha zuwa ga me ka koma ka tafi qala sai ce ila aljanna aini yanzu na shiga cikin gidan aljanna rahimahullah sai aka tambaye shi a ila lahu ma fa'ala hamzatu zayyad to menene hamza az-zayyad yayi wa sufyan thawri menene labarin su radiyallahu anhuma qala sai yace fawqana ma fawqana ma tarahum illa kal kawakibi ad-durri yace su suna saman mu da imamu sauri da kuma imamu hamza suna saman mu ba ka ganin su a saman mufaci kamar wasu taurari ne masu walƙitawa masu haske Wafi fi ukhra a wata riwaya qala ya ce rahimahullah ghafara li Allah subhanahu ta'ala ya mani ghafara wa akramani ya girmama ni wa jama'a baini wa bainan nabi ya hada ni da manzon Allah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana fahimta mata bi rai ya rasu a ainihin rairayi wato cikin daji sahara bi qaryati arab arambuya wato ya rasu a wata ƙarya da ake ce arambuya sanata 89 wa mi'a wato a shekara ta ɗari da tamanin da tara an saba'ina sana ya rasu yana da shekaru saba'in ghafara Allah da al-imamu kisai malam kisai qari'un wa muhaddis bakaranci ne malamin hadisi bi bikadzabin wala muttahamin bil ba makaryaci bane ba wanda ake tuhuma da ƙarya bane wa tasdiquhu fi ma rawa min alquran gaggata shi cikin abin da yazo na alqur'ani yastalzimu tasdiquhu fi ma rawa min alahadith wannan yana lazumta ka gaggata shi cikin abin da yazo na hadisai wa kaza takdhibuhu haka kuma ƙaryata shi fi ma rawa min alahadith cikin abin da yazo na hadisai yastalzimu takdhibuhu fi ma rawa min alquran yana lazumta ainihin ƙaryata shi cikin abin da ya zo na ainihin alkur'ani wato misali na ƙarshe da zan buga kamar misali ne kai mutum da mahaifinsa misali sai mahaifinka ya ce ka je wuri kaza akwai kaza da kaza za ka ga kaza to sai ka tafi wurin abin da babai ce da kai za ka gani sai baka cin masa ba a wuri to in ka dawo za ka ce ne kai baba ka shimfiɗa min ƙarya ko ku a'a abin nan da ka faɗa baba ba ban gan shi ba <laughs> wai maka misali ne za ka gane <laughs> ana fahimta ai kaga duk tsaurin idan kawai za ka ce baba ka shi faɗa maka rewa sai dai ka ce a'a na je abin da ka ce baba ban gan shi ba ko ko a'a baya nan ko ko a'a wani dai abu haka dai misali ana fahimta to in kai da mahaifinka ne za ka yi wannan shi mahaifinka wace gudunmawa ya ba addini babu to amma ba za ka yi karyata shi ba to ya za a yi ka baiwa wanda ya baiwa addini gudunmawa ka karyata shi ana fahimta Allah muke roƙo subhanahu ta'ala ya datar da mu ya shirye mu ya kuma tabbatar da mu akan sirati ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk za mu rufe insha Allah an kira sallah sai mu bude filin tambayoyi insha Allah eh ba matsala